Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku da abin da muke tafi da shi, Murtala ba mukanan labarai. an koma zaman shari'ar tsige shugaban amurka donald trump a jiya litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar republican matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando kobe bryant ya yi kokarin kaucewa gizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike shugaban amurka donald trump ya yi ta tayin baiwa china duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 to kanan labarin kenan aka saurara cikin shirin za ku yi cewa bayan da kungiyar boko haram ta kashe shugaban kungiyar kiristoci a karamar hukumar mexico kungiyar ta yi kira kamar haka amurka burtaniya da isra'ila da sauransu su kawo mana dauki musamman ma indonesia don kar a wayi gari don an gama da mu haka kuma za ku ji cewa bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen kwatas gwamnan jihar filato ya umarci jami'an tsaro kamar haka na riga na tura eh, 'yan sanda na tura sojoji kuma na gaya musu kar wani 'yan sanda ya je mini wurin ya je wai ba san wayan da suka yi ba ba na so in ji wannan sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotannin sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sako ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya an koma zaman shari'ar tsige shugaban amurka donald trump a jiya litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko babu jaridar new york times ta ruwaito cewa tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro john bolton ya tabbatar cewa trump ya shaida masa ya sanya sharaɗin bada tallafin soji ga ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawarsa na siyasa shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan chuck shama Chuck Schumer yana ganin shaidar Bolton za ta kara tabbatar da zargin da ake yi wa Trump na yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba. Matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren ɗan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa jennifer homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya litinin cewa jirgin yana a tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin jami'an sufurin jiragen sama sun ce sakon matukin na cewa dole sai ya haye sama domin kaucewa gizagizai ita ce kalma ta ƙarshe da suka ji daga jirgin dokar ƙasa ba ta yi tanadin sanya bakin akwatin adana bayanai ga jiragen sama masu saukar ungulu ba shugaban amurka donald trump ya yi ta yin baiwa china duk wani tallafi da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 a sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya litinin trump ya ce muna tattaunawa da china dangane da cutar firimiyan kasar ta china li kengyang ya ziyarci birnin wuhan a jiya litinin domin tattaunawa da jami'an lafiya akan yadda aikin yaƙi da cutar ke tafiya Wuhan ce tsakiyar inda cutar ta barke kuma jama'ar yankin da ma makwabtan birane da dama suna fuskantar dokar hana zirga-zirga a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin magance yaduwar cutar shugaban hukumar lafiya ta duniya dr tedros ghebreyesus ya isa beijing a jiya litinin domin saduwa da jami'an kasar ta china da kuma tattaunawa da su akan wannan cutar. To kafin Murtala ya na sauran labaran da muke dauke da su za mu leƙa birnin Abuja Najeriya inda kungiyar Kiristoci ta kan ta nemi agajin wasu kasashen duniya domin su kawo masa ɗauki. Nasiru Adamu Kaya ya haɗo mana da wannan rahoton. Amurka, Burtaniya da Isra'ila da sauransu su kawo mana ɗauki musamman ma ikkilisiya don kar a wayi gari don an gama da mu. Yanzu shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Rabaran Sufo a kulle a taro na musamman don nuna juyayi ga kashe shugaban kungiyar na Mecika a jihar Adamawa Rabaran Lawan Andimi da yan Boko Haram su kai. Rabaran a kulle wanda ke magana a taron manema labaru a yalkwadar a Abuja ya ce daga fitinar Boko Haram ta makiyaya da manoma da masu satar mutane mutane an kashe dubban mabiya addinin Kirista ba tare da hukunta masu laifin ba. We are not disputing the fact that some Muslims have been killed. However, we boldly state here that their primary targets are Christians. Ba ma musun cewa akwai wasu musulmi da miyagun irin su ga kashe, amma muradinsu ga Kirista ne. In ka ɗebe wanda 'yan bindiga suka kashe a yankin arewa maso yamma kamar zamfara da katsina. Shugaban na Kiristoci ya ce tamkar gwamnati ta mayar da Fulani da ake zargi da kai hari a matsayin 'yan lele. Daraktan shari'a da hulɗa da jama'a Ciyama na kungiyar ta Kano barista Konkoro Samuel ya yi karin bayani. Ka duba cewa duk shugabannin jamoyin security nan suna nan ba canza su ba ana ta godiya wai suna aiki mai kyau amma kuma kowane rana ana kashe kashe mutane. Me ya sa mutane garin da suna Boko Haram ba za su ce Boko Haram ta kare ba sai gwamnati ne suna fada inda kasan suna kare yake. A takaice barista Samuel kun ɗauki su 'yan Boko Haram a matsayin musulmi ne kuma kashe-kashen da suke yi saboda addinin musulunci suke yi. Ba za mu ce mun doke su kawai a matsayin musulmi ba su ma suna faɗa cewa suna kashe-kashe domin su musulmi ba kaga bidiyon da aka nuna ba ai su fada cewa mu za mu kashe ku domin mu musulmi ne kuma ku kristoci ne su suka fada ba mu muka doke su ba duk musulmi na najeriya hatta ma shi sultan muhammad sa'ad abubakar sun ce mutanen nan ba musulmin kirki ba ne ba sa ma wakiltar musulmi kwata-kwata wasu 'yan ta'adda ne kawai mun yarda cewa akwai musulmi da ba sa so amma fa in ba ka so me yasa gwamnati ba za su doke mataki da za su kawo karshen wannan abin ba sun fi karfin kasa ne wannan gwamnati na najeriya fa ta je wasu kasashe daban-daban ta je ta sare yaki a kasashen sai a ce namu samu wa'ansu yaran da kullum kowa na ce bisan su ba sai su ne sun ki karewa suna cizo sun ki cizowa ba akwai karya kenan abacha dama ya ce in ka ga har dirgici ya ci gaba da yi fiye da awoyi 24 ya nuna akwai hannun gwamnati a ciki wallahi tallahi yawancin najeriya sun tabbata cewa akwai hannun gwamnati a ciki nan take fadar asa rock ta bakin kakakin shugaba buhari wato femi adeshina ta ce ya kamata kungiyar ta krista kan ta daina kalamai tamkar jam'iyyar adawa don kuma yakar 'yan ta'addan na kan gaba ayyukan gwamnatin tarayya shugaba buhari ya sha zayyana 'yan ta'addan ta'addan da mutane marasa imani. Duk wanda yake cikin hankali shi ya san ubangiji allah yana amfani da abin da ke zuciyar bawan shi ba surutun shi ba ba kuma fitowar shi ba waje nuna wata gwaninta duba lokacin da muka zo ƙananan hukumomi ne suke hannun yan boko haram baya ga allah wasan iyakan yan najeriya suka rasa rayukansu kazalika masana na karfafa zayyana miyagun iri da sunansu yan ta'adda da kuma kan iya samun su a kowace al'umma addini ko kabila nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To Allah kyauta a gaida Nasura da Melika har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga murtala dauke da sauran labaran duniya. Tumarin Lasar Filo, Amurka ta ƙi sauya yunkurinta na rage yawan zaman wato yawa na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka duk kuwa da gargaɗin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin. Ministan tsaron Faransa Florence Pale shine ya yi roƙo na baya bayan nan na ci gaba da saka hannun Amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya Litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. To sai dai bayan kammala taro. tsaron sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya ce washington za ta duba wasu bukatu da ke neman kulawar gaggawa esper ya faɗa wa manema labarai cewa a yanzu sun mai da hankali akan gwagwarmaya na manyan ƙasashe da farko china sa'annan rasha Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya wato da mai kalubalantarsa a zaben watan maris kuma tsohon hafsan soji benny gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar amurka ta white house da ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ba da cikakken bayani a akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin isra'ila da falasɗinu ana sa ran a bayyana tsarin a hukumance a yau talata a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa na trump da netanyahu netanyahu ya ce a cikin shekaru uku da suka gabata ya yi tattaunawa da shugaba trump babban abokin isra'ila da kuma jama'arsa dangane da waɗannan muhimman batutuwa na tsaro kuma yana da tabbacin shi da trump za su kafa tarihi gans kuma ya ce yana jiran ya ga abin da ya kira muhimmiyar ziyara a ƙarshe turkiya ta bayyana kai ƙarshen ayyukan bincike da ceto a jiya litinin sakamakon ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa an yi ƙiyasin adadin waɗanda suka mutu sun kai 41 bayan da aka gano wasu gawarwaki biyu a wani rusasshen gini a gundumar gabashin ƙasar kusan mutane dubu hudu tare da taimakon injunan gina suka yi aiki a cikin tsananin sanyi domin tona baraguzai a elizik da ke gabashin ƙasar bayan girgizar kasar mai karfin ma'aunin maki 6.8 da ta auku a ranar juma'a jami'ai sun ce gine-gine 76 ne suka ruguje yayin da wasu ɗaruruwa suka lalace hukumomi kuma sun ce ya zuwa yanzu sun tono mutane 45 daga cikin baraguzai. To a gaida Murtala da karanto mana labaran duniya. Madalla. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari ƙauyen Kwatas na karamar hukumar Bokos a jihar Filato, gwamnan jihar ya umarci jami'an tsaro da su kamo duk wanda ke da hannu a harin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya umarci jami'an tsaro da su kamo waɗanda ke kashe al'ummar da ba su ji ba su gani ba a jihar. Gwamna Lalon ya ba da wannan umarni ne bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Kwatas a ƙaramar hukumar Bokos suka kashe mutane da dama. na riga na tura eh, yan sanda na tura sojoji kuma na gaya musu kar wani yan sanda ya je mini wurin ya je wai ba a san wayan da suka yi ba ba na so in ji wannan in ba dawo da wayan su ba bincike ba za a yi bincike yaya mun nemi zaman lafiya mun nemi sulhu mun nemi komai da komai wannan shekara na riga na fito da shi ba shekaran wai a zama ana yin dogon sulhu ba ne idan mutum kana neman rashin zaman lafiya mu gwamnati ne za mu nuna maka gwamnati ba ta son rashin zaman lafiya yanzu ya kai lokacin da sata shanu ba sana'a ba ne rashin zaman lafiya kashe-kashe ba abu mai kyau ba ne idan mutum dama damuwanka kenan ka ce saboda yunwa baka da abin yi gwamnati ta riga ta sa kasa inda za mu nemi abubuwa abubuwa sana'a maraba ma mutane na riga na faɗa musu na ce na ja layi wannan shekara na ja layi in kana son abin da za ta taimake ka sana'a zan taimake ka gwamnan jihar plateau kenan simon lalon a cewar wani shugaban matasa a yankin bokos dan juma mabas maharan sun farma ƙauyen ne da misalin karfe bakwai na yammacin ranar lahadi a wayansu yan ga daɗi wani ba san ko ba suka zo suka kai hari a wani kawai mai suna kwata a karamar kurma ta bokos suka kashe mutane suka ji ma wayan rauni. Da zuwa yanzu mutum nawa ka san aka kashe? Eh dai ka da safe dai an samu mutum goma sha daya. Bayan mutum uku sun zo sun rasu kuma. Akwai wanda suka ji ciwo? ya eh, akwai wanda sun ji ciwo suna asibiti. To amma yanzu yaya yanayin gurin yake? Eh to kin san dai duk Najeriya da ba wanda ba gurin da yana da zaman lafiya kamar Bokos. tun kin tuna an kashe sarki ba ya rikici ba an zo an yi wasu hare-hare a daho wanda ya makamanci wayan nan ba yi rikici ba so hakan mutane suke sun saba da zaman lafiya an yi auraya tare ana zaman tare so wannan din ma an ba ma matasa hankali su kai zuciya nesa jami'an tsaro sun ɗauka mataki. Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto jami'an tsaro ba su fitar da sanarwa kan adadin waɗanda suka hallaka a harin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin sai kuma kilowatt dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita ɗari da Baya ga haka a koda yaushe za ku iya jin mu ko kuma ku saurare mu. ta adireshinmu na voahausa.com yanzu dai ga Ali Mustapha Sokoto dauke da shirin mu na gaba. tsaka mai wuya. abu na tambaya ɗaya ne ai akwai na amurka a nan ƙasan akwai na jamus a nan sojoji eh don ne sai na horanshi don na horanshin alaƙar da gare su da mu sai an bincika in ka diba wannan soja na ƙasar horanshi in dai akwai lissahi suna mutuwa su da kansu anya mutum ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma wayansu a yi tsammahani wannan mutane ba su da koko kasan mu ba ta son zama su a nan. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shirya na tsaka mai wuya. yau za mu koma jamhuriyar nijar ne mu duba manyan batutuwa guda biyu na farko shine batun fitowa da takardar kuɗi sabuwa da ake kira eco wacce ake cewa kasashe guda takwas na afirka ta yamma da suka hada da ita nijar din har da najeriya a ciki suke tunanin su fara amfani da ita nan gaba a madadin kudaden da suke da shi a yanzu batu na farko kenan wata na biyu shine makomar sojojin kasashen waje tun ma ba na faransa ba da ke zaune a cikin jamhuriyar niger da kuma wasu kasashen afirka din mallakin faransa ko kuma wanda faransa ta taɓa yawan mulkin mallaka wannan batutuwan su ne su lemu muni barma wakilinmu na can yaman ya zauna ya tattauna mana da bakinsa guda biyu a wannan shiri sabo na tsaka mawuya ba tare da bata lokaci bari a haɗa ku da shi silam da kuma bakin nasa. To domin zantawa kan waɗannan batutuwa tare da ni yanzu haka a nan ɗakin magana. Akwai eh, Abdu Alhaji Idi eh, Idi ɗaya daga cikin shugabannin eh, ƙungiyoyin fafutuka na wannan ƙasa ta Nijar. Barka da zuwa Alhaji. Mm, barka da yawa Haka akwai Siraji Isaka ɗaya daga cikin fitattun matasan 'yan siyasa wanda kuma wato jam'iyyarsa na ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke mulkin Nijar a yau. barka da zuwa Malam Siraji. Barka barka barka. Alhaji bari mu fara da kai kuma za mu fara wannan shiri ne wato za mu fara ne da mai da hankali a kan maganar eh, sansanin sojojin kasashen yammaci da ke girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci musamman dai kasar eh, Faransa da ake yi wa eh, ake zargi da kasa yin wani katabus ko kuma tana amfani da wannan dama domin cimma wani guri nata a kan uh, waɗannan ƙasashe shalashi da yake ku ƙungiyar fafutuka ku ne ke matsin lamba kuma ke nuna ƙin amincewa wannan mataki shin meye hujjoji ko kuma meye ne dalilin ku na nuna ƙin amincewa da uh, girke dakarun ƙasashen yammaci musamman dai na faransa da yake su ne ake cece ce a kansu to na gode malam sile da ga tabbaya da kan mana um, kasan mu cikin demokarasiya muke kuma mu ne kare demokarasiya kuma kokowa muka yi don demokarasiya ta shinhuda a ƙasar nan ta Nijar. Don saboda wannan da abubuwan da za a yi sai mun sa shi cikin minzani na demokarasiya ya yi daidai demokarasiya ko bai ba. Shi wanga sansanin da kake faɗi na soja na tsarin mulkin ƙasar Nijar a artikul 169 ya ce in za a bar wasu sojinan wata ƙasa su zo ƙasar Nijar da sojinan kansu da kayansu to sai an je gaban majalisa. Ka gani wanga abin da aka yi a Nijar ba a je ba gaban majalisa. Duk shi ne muka fara kwatamata ma mutane in dai zaman demokarasiya ake zaman jamhuriya muke to ai a raunanin na majalisa ai ya kamata tun da yanzu mai majalisa majalisa mu da abin da gwamnati yake so in ya samu wake to menene ya hana abi tsarin demokarasiya abu wannan article 169 eh, aje gaban majalisa ba a tahi ba kuma tun da ba a tahi ba amma karan mulkin tsarin mulki karan tsaye shine muka fara kwatamta na biyu sojojin nan suna nan aka kwatanta mana su ne idanmu kuma su ne kunnenmu sai aka washe gari duka lokacin da sojinanmu suke bukata a kama musu a wannan fannin babu su wannan sojinan na turawa to ka gani ai dole ne matsa mai tambaya kuma ba mu kaɗai ba ne duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa sai ya tambaya ce to zaman nasu an ce su ne kunnanmu an ce su ne idanmu kuma ba su gaba komi ba su ji ba komi kamar yanzu a ɗauki misali wanga hari ta asa da aka yi a inatas mutane ne masu yawa da motoci ma banda motuna yanzu duka wanga mutanen suka fito daga wata ƙasa suka zo har suka yi wannan ta'asak ba wanda ya gane su kuma lokacin da suke ta'asak sojinanmu suna neman a kama musu ba a kama musu ba to a haɗi mana to wa'annan wanda ake tsammanin idan namu da kunnan namu to me aikinsu kuma ka san ai abu na tambaya ɗaya ne ita horon kamata ya tambayi kanta da kanta shi shirgaban na horon shi ba rude ya ba yake a'a tambaya yake ai akwai na amurka a nan kasanmu akwai na jamus a nan sojoji eh don menene sai na horon shi don na horon shin alaƙar da gare su da mu sai an bincika kaga ƙasan mali da aka tahi kullum ƙasan mali eh, zanga-zanga ake saboda su da suka mata za su zo su kare kasan mali da suka fara da suka zo bakin kidal sai suka suka hana sojojin mali tahiya kowa san da wanga abu da suka shiga suka gyara yan mnla suka shirya su a sema suka shirya su a hokon sai da ake haɗi fulinite da lazawat yan tawaye kenan yan tawaye kuma kowa ya san yau mai mulki a nan kidal ya yi zama na biyu da shahararren ɗan ta'adar da ake ce ma iyadda agali kuma wasan makowa a kidal iyadda agali shi ne yake ikon kidal kuma tsohon mataimakin agali ne kuma kowa ya san da wannan kuma ai a nan ƙasar mu ba shugaban mu bai magana ya ce ai kidal din nan tana barazana to amma alashi faransa nan tana ganin tana kokari a wannan yaki da ake hatta da shugabannin ƙasashe irin su shugaban kasar Nijar ya bayyana cewa kawai Eh, duk masu wannan tunani watakila akwai sun shahilce da eh, sha'anin tsaro ke shi yasa suke ta waɗannan maganganu ƙarshen ta ma aiki ne suke yi wa 'yan ta'adda cikin rashin sani. To ai kama an yi amai an lashe. Shugaban ƙasar Nijar shine na fara a cikin shugabannu wanda ya ce tarwatsan nan da aka ma a ƙasar Libya to a zo a gyara. In ba haka ba muna da matsala kuma matsalar mu tushenta daga ƙasar Libya ne. Ƙasar Libya waye jagorancin a tarwatsa ƙasar libya ƙasar ce iyakar libya da tunisia horanshi ita dai wagga horanshi wanda muka ce ba mu gane ba abin duhu ke da kwai ita tattai ta rika ruwan makamai mutane suka ɗauki makam mahi yawa wasu makamman su ne ake amfani da su ana wannan yau in horanshi bata nan kenan kamata mutane su samu mazakuntar a bar taiki ashe wajen jakin. jakin horon shi ce yan kidal din nan ba kowa ba ne su in ba horon shi. Amma ana cewa tana tare abubuwa da dama ita rundunar ta, ta, ta barkan tana taimakawa sosai wajen yakin nan da ake ana ma kwatanta cewar idan ba dan ah, Faransa tana wannan yanki ba watakila da yanzu mali sam sam sam an hudata daga cikin sahun kasashe ah, cikakkun kasashe da ta wargaje. shi dai abin da nake so a gane yau in ka tambayi 'yan mali ce maka suke a dubu da sha uku ashe kasar horon shi ba dan kasar mali ta zo ba ƙasar horon shi ta zo dan abokanta na kidal kuma su ne ta kare kuma su ne take karewa. Mm. Uh, sirashi uh, jam'iyyar ku tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke gaba-gaba wajen bayyana uh, wato sahihancin bukatar zaman rundunar eh, barkan ta kasar faransa a wannan yanki na sahel saboda halin da ake ciki bayan da shugaban kasar niger isu muhammadu ya fara bayyana irin wannan ra'ayi shin menene dalilin ku na nacewa a kan gaba da hulɗa da eh, ita kasar ta faransa a kan maganar tsaro duk kuwa da cewa talakawa a wannan ƙasa da ma sauran ƙasashe makwabta irin su mali da burkina faso na nuna kin jinin e, e, ko kuma na bukatar a fili suna gwada e, lokaci ya da ya kamata faransa ta kwashe yanata yanata saboda zarginta da haɗa baki da 'yan ta'adda ko ta kasa yin wani hoɓasa a kai to na gode sosai barma ya kamata a kawo ɗan haske kaɗan saboda in ka ce talakawan niger ba su kamna wannan Eh, hudda da ke da kwai tsakaninmu da kasar faranshi ina gani kayi garaje da yawa hmm, a kan maganar tsaro yadda kowa mutane ke hutuwa suna ah, zanga-zanga zanga-zanga ba ka gan su ba cikin hili yan tsirarin mutane ne in kaɗan ba da yawa ba a yi hattara a yi hattara a rika faɗin labarin yadda yake akwai 'yan mutane 'yan hular hula da 'yan masu ra'ayin naki wanda ba su da eh, yawa tunda demokrasi ce ta ba tsiraru ne kake nufi kenan a'a in nace tsiraru abun kamar an kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a'a to haka ne yadda shugaban kasa da Yusuf Muhammad ya faɗa tunda mu ba mu ga mutanen ba wadda ake hudin kamar wa'insu mutane da yawa wanda ba su yarda da wannan hudda ba da ke da kwai tsakanin mu da kasar Faranshi iyalla wa'annan mutane yan kaɗan demokrasi ta ba su dama su hito su waɗa albarkacin bakinsu su yi duka abin da ya kamata su yi ta sama hanyar demokradiyya in ka diba wannan soja na ƙasar faranshi in dai akwai lissahi suna, mutuwa su da kansu kwanaki ina gani soji wajen eh, kusan ashirin ba 'yan kai ya mutu saman wannan yaƙi na, 'yan ta'adda to mutanen da suka zo su taya ku kokowa da wa'annan mutane da suka bushire wanda ba su san Allah ba ba su san manzan Allah ba ba su san komi ba banda tashin hankali banda kashe musulmi wayannan mutane da suka zo suna taya mutanen Niger suna taya sojawan Niger kokowa da wayannan yan ta'adda kuma suna rasa rayukansu ina gani ya kamata hankali ya yi lissahi sosai anya mutum ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma wayansu yana da wani entere ne wanda zai zo wa jama'a shi suna mutuwa sojansu suna mutuwa tare da sojawanmu saman wa'annan 'yan ta'adda da suke tada zamana tsaye a yi tsammahani wannan mutane ba su da koko kasar mu ba ta son zaman su a nan. To a gaishe kuma malamai to wannan shine kashin farko na wannan tattauna da muka fara wacce kamar da kuka ji ta fara da maganar sojojin kasashen waje musamman na Faransa da aka girki a nan cikin jamhuriyar Nijar da kuma ko ya kamata su ci gaba da zama ko kuma a maida su inda suka fito. To za mu ci gaba daga wannan kamar da muka ce muku batutuwa biyu ne wannan muhawarar ta kunsa da wannan maganar sojan na Faransa da kuma maganar kuɗin eko da kasashen Afirka guda takwas na Afirka ta yamma suke tunanin su fito da shi su yi amfani amfani da kuɗin a nan gaba a madadin kuɗaɗen su yanzu a madadin shi wakilin nama ya mai sule mummuli barma da kuma bakin nasa ne ne aliyu mustapha sokoto nake muku ban kwana daga washington a huta lafiya to madalla idan aka biyo mu a cikin shirin na hantsi za mu kawo muku batun shari'a tsige shugaban amurka donald trump da ake gudanarwa a majalisar dattawan kasar yanzu a nan amurka agogonmu na cewa karfe biyu da minti shida na dare yanzu kuma muka zo ga lokacinmu da wato murta zai kama da labarai amma wannan karan a takaice Dr. Felo an koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu jaridar new york times ta rawaito cewa tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro john bolton ya tabbatar cewa trump ya shaida masa ya sanya sharaɗin bada tallafin soji ga ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawarsa na siyasa matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando kobe bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa jennifer homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya litinin cewa jirgin yana tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin shugaban amurka donald trump ya yi tayin baiwa china duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 a sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya litinin trump ya ce muna tattaunawa da china dangane da cutar amurka ta ƙi sauya yunkurinta na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar afirka duk da gargaɗin cewa janye tallafin na washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin ministan tsaron faransa florence pale shine ya yi roƙo na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin amurka a ma'aikatar tsaro ta pentagon Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai kalubalantar sa zaben watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar amurka ta white house inda ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ba da cikakken bayani akan da shirinsa na warware tankiya tsakanin isra'ila da falasɗinu. To a gaishe ka masu raro a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin ciki har da fashin baki game da shari'a tsige shugaba Donald Trump da ake a majalisar dattawa ta nan Amurka. Kamar kullum za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da yake na gabatar da shirin da kuma ci cibahiri dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook ni sarfil hashin kumel nake cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi salamu alaikum